uwa assalamu alaikum muna masu godiya wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddare rayuwar mu a wannan rana ta goma sha takwas ga wata Ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina da arba'in wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar sha tara a cikin wannan masallaci na Muawiya ibnu Abi Sufyan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai idan masu biye da mu ba su manta ba a jiya mun tsaya ne a nan cikin suratul bakara daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki wajen da Allah ke cewa aya ta wajen da Allah maɗaukakin sarki ke cewa min haithu kharasta فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون زامتاشي آية تتريد همسن فدن الله مدوككين سركي كما أرسلنا بكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله مدوكاكين سركي يتي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم kamar yadda muka aiko a cikinku rasulan manzo daga cikinku ya tilwa alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum yana tsarkake ku wa yu'allimukum alkitaba wal hikma yana koyar da ku alkitaba wal hikma wato yana koyar da ku qur'ani da sunna wa malam ma lam takunu ta'lamun yana sanar da ku abinda kuka kasance ba ku sani ba Allah ce fadhkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku washkuruni ku gode min wala takfurun kada ku kafirce mu Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka imani ista'inu bis sabri was sala nemi taimakon Allah madaukakin sarki bis sabri da hakuri was salati da sallah inna Allah ma'as sabirin Allah na tare da mutane masu hakuri to anan da Allah ke cewa kama arsalna fikum rasulan minkum sai malamai suka ce wannan alkaf a nan kafin da ta zo a nan kaf ne littashbe kafin ne da ta zo na kamanta ai tahtaju ila shay'in tarji'u ilai tana buƙatan wani abun da za ta koma zuwa gare shi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a yarji'u ila ma qabla yana komawa akan abin da ke bayanta wato ma'anan wali utimma ni'mati alaikum kama arsalna fikum rasulan minkum zan cika ni'imata a kanku kamar yadda na aiko manzo a cikinku shine kam wali utimma ni'mati alaikum kama arsalna fikum dan cika ni'imata a kanku kamar yadda na aiko manzo daga cikinku abil aliya yake cewa kama arsalna fikum rasulan ya'ni muhammad sallallahu alaihi wasallama ya'ni muhammadan sallallahu alaihi wasallama abinda ake nufi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar da al-imam bagawi yake cewa da Allah yake cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim a ayan da muka karanta a baya yace ai fil ummatil muslima a cikin al'umma ta musulunci al'umma musulma min zuriyati ibrahim wa isma'il daga cikin zuri'ar annabi ibrahim da annabi isma'il wasu kuma suka ce fi ahli makka a cikin mutanen makka shine ma arsalna fikum rasulan minkum kamar da muka aiko manzo a cikin ku sune mutanen makka ai mursalan minhum mun aiko a cikin su ko mun aiko musu arada bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallama abinda ake nufi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa arada bi da'wati Ibrahim hada fa innahu da'a ay yab'atha fi bani isra'ila rasulan minhu kuma ana nufi kiran annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da yayi cewa Allah ya aiko manzo a cikin su fa innahu da'a ay yab'atha fi bani isra'ila rasulan minhu hakika yayi kira akan a aiko wani manzo daga cikin mutanen banu isra'ila ibn abbas yake cewa kullul anbiya'i min bani isra'ila illa ashara dukkan annabawa daga cikin mutanen banu isra'ila suke sai dai annabawa guda goma dukkan annabawa daga banu isra'ila ne sai dai annabawa guda goma annabawa daga ciki guda goma wanda ba su cikin mutanen banu Isra'ila akwai annabi nuh alaihi salatu wassalam akwai annabi hudu alaihi salam akwai annabi salih alaihi salam akwai annabi shu'aibu alaihi salam akwai annabi lutu alaihi salam akwai annabi ibrahim alaihi salam akwai annabi isma'il alaihi salam akwai annabi ishaq alaihi salam akwai annabi yaqub alaihi salam akwai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama salawatullahi alaihim ajma'in tsira da amincin Allah ya tabbata akan wa'annan annabawa gabaki daya sai ya ce ibn abbas ya ce duka waɗannan annabawa guda goma su ne kadai ba su daga cikin mutanen banu isra'ila amma wanda ba su ba duka an aiko su ne daga cikin banu isra'ila shine allah maɗaukakin sarki ke cewa kama an arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina ay karau alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka ay kitabaka littafinka ya ya'ni alquran abinda ake nufi qur'ani wal ayatu min alqur'ani kalamun muttasilun ila inqita'ihi wal'ayatu aya min qur'ani daga cikin qur'ani kalamun zance ne muttasilun wanda ke sadarwa ilan qita'i ha zuwa ga yankewarsa wasu suka ce hiya jama'atu hurufin yuqalu lahu jama'a alqawm bi ayatihim ay bi jama'atihim wa yu'allimuhum kitaba yana koyar da su littafi ya'ni alqur'an wal hikma wasu daga cikin malamai suka ce da Allah madaukakin sarki ke cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu zake ku yana tsarkake ku wai yuallimukum alkitaba wal hikma yana koyar da ku alqur'ani da kuma hikima wasu daga cikin malamai suka ce alkitab ana ana nufin alqur'an alhikma kuma ana nufin sunna mujahid yake cewa fahamul qur'an in an ce alhikima shine fahimtar qur'ani muqatil kuma yake cewa wai allimuhumul kitaba wal hikma ana koyar da su qur'ani da hikima wato fahimul qur'ani fintan shi qur'ani muqatil kuma yake cewa ai mawa'izul qur'ani wa ma fiha min al ahkam wa'azin da qur'ani yake ciki da kuma abin da qur'ani ya kunsa na hikimomi ibnu qutayba yake cewa da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa kumul kitaba wal hikma yana koyar da ku qur'ani da sunna al ilmu wal amalu bihi aiki ilimi da kuma aiki da shi wala yakuna wala yakunu rajulu hakiman hatta yajma'uha mutum ba zai taba zamtuwa mai hikima ba sai ya haɗa ilimi da kuma aiki da ilimi wasu kuma suka ce hiya sunna ita ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce hiya al ahkamu wal ita ce hukunce hukunce da kuma alƙalanci ko kuma da abin da aka ƙaddara shi ko aka hukunta wakila alhikma wasu kuma suka ce in an ce wa allimuhumul kitaba hikma ana nufin alfiqhu fahimtar addini abubakar ibn durai da yake cewa kullu kalimatin wa'azatka aw da'atka ila makrumatin auna auna hatka an qabihin fahiya hikma duk wata kalma da ta kiraye ko ta ja hankalinka zuwa ga wani abun da ba shi da kyau ake son ka nisanta ko wani hali ko wani mummunan aiki da ake aikata aka nisance ka akan ka kiyaye fahiyar hikima wannan hikima ce wai zakihim ayu tahiruhum min shirki wa zunub Allah madaukakin sarki yana tsarkake su daga shirka da zunubai wasu kuma suka ce ai ya akuzu zakata min amwalihim za a karbi zaka daga dukiyoyinsu Muhammad ibn Jarir bin Tabari a cikin tafsirin yake cewa da'a Ibrahimu alaihi salamu bi da'awatayn annabi ibrahim ya yi kira da kira biyu ihdahu ma na daya rabbana alla muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana alla muslimaini laka ya bangiji sanya mu zamto masu sallamawa izuwa gare ka wa min dhurriyyatina zuri'armu ummatan muslimatan tallaka mu zamto al'umma mai sallamawa zuwa gare ka wa arina manasikana ka nusar da mu hanyar da za yi aikin hajji wato ba alaina innaka anta tawwabur rahim da kuma kira da yi na biyu rabbana wa ba'asbihim rasulan minhu ya ubangiji aiko daga cikin su manzo ya tulo alaihim ayatika zai dinga karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana koyar da su alkitaba yana koyar da su littafi wal hikma da kuma qur'ani wai ya'allimuhumul kitaba wal hikma yana koyar da su qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce fa ba'atha Allahu rasula wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi addu'an annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa'ada ijabata da'wata thaniya ya kuma karbi yayi alƙawalin karban addu'a na biyu da annabi Ibrahim yayi ayyaja alamin zuriyati ummatan muslima akan a sanya a zuri'ar annabi ibrahim al'umma musulma kama ajabat kama ujibat da'watihi bi bi'thatir rusul bi rasuli yadda Allah ya karɓi addu'an sa wajen aiko manzo kadhalika ajabtu da'watahu bi an ahdiyakum li dinihi wa aj'alakum wa a kun musulmi haka Allah ya karbe addu'an sai ya sanya ya shiryar da ku da wannan addini na musulunci kuma ya sanya ku ku zamto musulmi wali ma ni'mati alaikum ay bi bayani shara'i al-millati al-hanafiyya kuma za mu cika ni'imata akan ku da cika da bayani akan abin da ya shafi wannan addini mai tafiya shine wal yutimma ni'mati 'Alaikun. za mu cika bayanin wannan addini kanku. ku shine Allah ke cewa kama arsalna fikum rasulan minkum fadhkuruni kamar da muka aiko manzo a cikin ku to ku ambace ni kama arsalna fikum rasulan minkum fadhkuruni ku ambace ni shine kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma yana koyar da ku alqur'ani da sunna sai malamai suka ce wannan ayar tana fuskantar da zance ne ga mutanen makka da kuma larabawa ai kama arsalna fikum ya ma'ashara al-arabi rasulan minku kamar yadda muka aiko a cikin ku ya ku taron larabawa manzo a cikin ku wato muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu alquran qur'ani wa yuzakkikum yana kuma tsarkake ku ai yana tsarkake ku daga zunubai wa yu'allimukumul kitaba wal hikma yana koyar da ku ƙur'ani da kuma hikima kamar yadda muka faɗa wasu malamai sun ce alhikima a as sunna wasu kuma suka ce mawa'izul kur'an wasu suka ce hikima ana nufin sunan annabi wasu kuma suka ce hikima ana nufin wa'azozin da qur'ani take kunshe da shi wa yu'allimukumul kitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana kuma sanar da ku abinda ku kuka kasance ba ku san shi ba ai min al-ahkami wa shara'i al islam yana koyar da ku yana sanar da ku abinda ba ku sani ba na hukunce hukunce da kuma shari'o'i na addinin musulunci kamar yadda ikirima ya kawo daga ibn abbas yake cewa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ay kama allamakum ay yusalli ar-rakibu ala dabbatihi wa radu ala rahilatihi kamar yadda yake koyar da ku ay yusalli ar-rakibu ala dabbatihi yanda mahayi zai yi sallah akan dabbansa haka kuma warrajulu ala rahilati mahayi zai yi sallah akan dabbansa to haka Allah maɗaukakin sarki yake koyar da ku abin da kwata kwata ba ku san shi ba Shi shine wa malam ta kunu ta alamuna, Allah maɗaukakin sarki na sanar da ku abin da kuka kasance ba ku sani ba Allah ya ce fadhkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku sai malamai suka ce wannan aya ta fadkuru ne alkurkum ita ma tana da fiskoki kamar haka ibn abbas ya ce fadkuru ne alkurkum zikrullahi iyakun akthara min zikrikum iyahu ambaton allah ya kasance kun fi yawaita ambaton allah fiye da yadda kuke ambaton kawunanku abil aliya kuma yake cewa inna allaha yadhkuru man zakarahu allah maɗaukakin sarki na ambaton wanda ya ambace shi wa yazidu man shakarahu kuma na ƙara ma wanda ya gode masa duk wanda ya ambaci Allah to Allah zai ambace shi duk wanda ya gode wa Allah Allah zai ƙara masa akan ni'imar da Allah ya masa wa yu'adhibu man kafarahu duk wanda ya kafirce ma Allah Allah zai yi masa azaba saboda kafircewa ne shine Allah ya ce fadkuruni alkurkum na ma zance na uku makhul al-azdi yake cewa qultu ibn umara ya ce na gaya ma ibn umar a ra'aita katilan nafsi wa sharibal hamri wa tsari kawazzani shin kana ganin mai kashe rai da kuma mashayin giya da kuma wa sarik da barawo wa da mazinaci Laha shi ma na ambaton Allah ko yana ambaton Allah waka da qala ta'ala bayan kuma Allah ya ce fadhkuruni azkurkum ku ambace ni ni ma zan ambace ku to ya zai da mai kashe mutane mai shan giya eh, mazinaci mai satan kayan mutane kuma yana ambaton Allah bayan kuma Allah ya ce fadkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku yace idza zakara Allah huwa zakarahu Allah bila'anatihi bila'anatihi hatta yaskuta idan ya ambaci Allah shi mai sata da kashe mutane da shan giya da zina da waye idan ya ambaci Allah to Allah maɗaukakin sarki idan kara Allah huwa kara Allahu bi la'anatihi idan ya ambaci Allah to shi Allah zai ambace shi ne da la'anta ma shi wannan mai aikata inda mai yagun laifuka hatta ya sukuta har sai ya shiru inji a makhul al-azdi zance na hudu daga Sa'id ibn Jubair yake cewa ai uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati ku ambace ni da yi mun da'a zan ambace ku da yi mun da muku gafara shine fadkuruni azkurkum ku ambace ni da yi mun da'a in ji Allah ni kuma zan ambace ku wajen gafarta muku abinda kuka aikata na zunubai ibnu abbas yake cewa ne bi ta'ati azkurkum bi ma'unati ku ambace ni da yi mun da'a ni kuma zan ambace ku wajen taimaka muku akan abubuwan da kuka sa a gaba sa'id ibnu jubair yake cewa ne bi ta'ati azkurkum bi manfirati ku ambace ni da yi mun da'a ni kuma zan ambace ku da gafarta muku abin da kuka aikata wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ne fi ni'ma wa rafa'i azkurukum fi shiddati wal bala ku ambaci Allah a lokacin da kuke cikin ni'ima da jin daɗi da yalwatan arziki Allah maɗaukakin sarki sai ya ambace ku lokacin da kuka tsinci kawunanku a cikin tsanani da ko bala'i kamar da Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da annabi Yunus alaihi salatu wasalam lokacin da ya shiga cikin kifi yana cikin bala'i ya ambaci Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka masa ya fidda shi daga cikin wannan fitina kamar yadda Allah ke cewa falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi ba'thu falaula annahu kana minal musabbihin da da bai kasance daga cikin masu tasbihi ba ayace fanada fi zulumati an la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin wa zannuni idh dhahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana mai fushi wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi sai zaton cewa bamu da wani iko a kansa fanada zulumati ya yi kira a lokacin da ke cikin duhu na wannan cikin kifi yake cewa Allah ilaha illa anta babu wani abin bauta da gaskiya sai kai Allah subhanaka inni kuntu minaz zalimin tsarkiya tabbata a wajenka ya Allah na kasance daga cikin mutane a azzalimi shine anan Allah ke cewa falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun da ya zauna a cikin wannan cikin kifi ila mai yub'athun har zuwa lokacin da za a yi tashin kiyama zance na biyar suka ce hasane ke cewa "Fadkuru ne, adkurkum ku ambace ni zan ambace ku ku ambace Allah fi maftarabat alaikum akan abinda Allah ya tafta akan adkurkum fi ma awjabtu lakum ala nafsi zan ambace ku akan abinda aka wajabta muku fi ma aujab fi ma aujab fi ma aujabtu lakum akan abinda ya wajaba muku ala nafsi akan kaina shine fadhkuruni azkurkum ku ambaci Allah Allah zai ambace ku to sai malamai suka ce duka wa'annan zantuttuka na dai gwada mana falalan zikiri da kuma ambaton Allah kamar yadda a ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki in ya ce a ambace shi to yakan ce a ambace shi da yawa ya ayu allazina amanu kullaha zikran kathira ya kun da ku imani ku ambace Allah ambato mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila wa zakirin Allah kathiran masu ambaton Allah da yawa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wanda suka yi imani su ne zukatan su ke samun nutsuwa da ambaton Allah Allah ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ku ji ku fadaka lalle da ambaton Allah ne zukata ke samun nutsuwa don haka a ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki na nusar da mu mu yawaita ambatonsa mu yawaita ambaton Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai la hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli da ambaton Allah da yawa da suka zo tabbatatu a littafi. Allah maɗaukacin sarki kuma da sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallama mu yawaita yin su annabi ya ce ana son ya zamto kowane lokaci harshen kananan ɗanye a cikin ambaton Allah da yawaita maganganu da muke wanda ba su da amfani da cin mutuncin mutane da zagin mutane da aibata mutane da muke yawaita yi yawaita ambaton Allah shi ya fi mana saboda ladar da ke za mu samu a wajen Allah maɗaukakin sarki wajen yawaita ambaton Allah shi ne farko ne ko ambace ni zan ambace ku washkuru ku gode min abil aliya yake cewa washkuru Ƙala, inna yazidu man shakarahu allah madaukakin sarki na ƙara ma wanda ya gode masa wala takfurun kada ku kafirce mu ai ya'ani qawluhu wala takfurun qala inna allaha yu'adhibu man kafara allah na azaba ma wanda ya kafirce masa